Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan yammaci naku na yau Laraba Takwas ga watan Afrilu shekara ta dubu 2020. Amma duk kamun ku ji abin da muke ɗauke da su, bari Malam Hafiz ya fara muna da kanin labarai. A yau Larabawan wani jami'in ƙasar Birtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake bawa marasa lafiya kula ta musamman asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. kasuwannin nahiyar asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwan mace-mace da ake shirin gani amurka za ta dauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗi da take aika wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ji shugaba donald trump a jiya talata yana mai zargin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da gazawa wurin daƙile annobar covid-19 kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto na yadda annobar coronavirus ke ɗauki ɗaiɗai a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. yau laraba wani jami'in kasar birtaniya ya ce prime minister boris johnson ya samu sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake ba marasa lafiya kula ta musamman a asibitin london da ake masa maganin cutar coronavirus karamin ministan lafiya na kasar edward argar ya ce johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya tun a ranar lahadi ne dai aka kwantar da prime minister asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa biyo bayan gwada shi da aka yi aka kuma same shi da cutar coronavirus birtaniya wacce take karkashin doka hana zirga-zirga kusan makonni biyu tana da kusan mutane dubu hamsin da shida da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus tare da waɗanda suka mutu dubu shida da ɗari ɗaya koriya ta kudu ba ta bi sahun wasu kasashe da dama ba na kafa matakai masu tsauri na zama a gida amma ta yi nasara sosai wajen rage adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da kwayar cutar tare da kira a rinka yin nesa-nesa da juna da kuma rufe makarantu gwamnatin kasar ta sanar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar hamsin da uku a yau laraba lamarin da ya ci gaba da zama daidai a makamancin wanda ake samu a wannan makon akwai fargabar yiwuwar samun ƙarin adadin waɗanda za su kamu da cutar a babban birnin ƙasar ƙasar Seoul. Kana a yau Laraba magajin garin ya sanar da rufe gidajen barasa da wuraren shakatawa na dare. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwa annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Kasuwar nikita kasar Japan ta samu karuwar kashi biyu bisa ɗari ya zuwa ƙarshen yuni kasuwannin australia da suka hada da sns axs da kuma cosby a koriya ta kudu sun faɗi da ƙasa da kashi ɗaya ya zuwa lokacin rufe kasuwa kana hannayen jarin shanghai ta ƙasar china sun ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya hang ta hong kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi ɗaya bisa ɗari a halin da ake ciki kasuwannin turai sun gudana ne ba tare da samun bunƙasa ba a cinikin hantsi yayin da farashi a kasuwar mai ke sake farfadowa farashin danyen man amurka ya tashi zuwa dala 25 a kowace ganga a yau laraba bayan asarar kashi 9.1 a ranar da ta gabata yayin da kuma danyen mai na matsayin ƙasa da ƙasa ya samu karuwar sama da dala ɗaya a kan farashin dala 32 ganga guda da kasuwa ta tashi a kai kasuwannin kuɗi a cikin kwanaki biyu da suka wuce sun yi taka tsantsan bisa zaton za a iya samun saukin sabbin kamuwa da cutar da kuma saukin mace-mace amma a jiya talata an samu karuwar sabbin mutanen da suka kamu da kuma yawan mace-mace a kasashen Birtaniya da Faransa da wasu kasashen gabashin Turai da Sweden da Japan da kuma Amurka. Kusan mutane miliyan ɗaya da rabi ne aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kana sama da mutane dubu tamanin da biyu suka mutu. To muna tafi da kashi na biyu na labaran duniya. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Cibiyar dakila cututtuka masu yaduwa ta NCDC a Najeriya ta fitar da alkalumma na sabbin mutane da ke kamuwa da annobar covid-19 a yau wakilin muryar amurka babangida jibrin na dauke da ƙarin bayani rahotannin da ke fitowa daga cibiyar dakile cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc na nuna cewa kawo yanzu an tabbatar da mutane 254 da suka kamu da cutar coronavirus ko covid-19 a fadin kasar yadda daga ciki 44 suka warke sai kuma shida da suka rasa rayukansu wannan sabon gididdiga da aka samu na mutane goma sha shida da suka kamu da wannan cuta ya cewa har ila yau jihar lagos ita ke da mutane goma sabbi sai guda biyu daga birnin tarayyar najeriya abuja sai wasu biyu daga jihar oyo sai daya daga jihar delta a inda a karan farko jihar katsina ta samu mutum daya na farko wanda kuma ya kasance likita ne da yar saransa a garin daura da ke jihar ta katsina kawo yanzu dai jihohin da ke dauke da masu wannan cuta dai sun hada da jihar Legas, sai birnin tarayya abuja sai jihar oyo da edo da bauchi da akwa ibom da kaduna da ogun da enugu da ekiti da rivers da benue da jihar ondo da kwara zamfara da kuma delta da katsina jihar neja na ɗaya daga cikin jihohin da ke daukan matakai na dakile zuwar wannan cuta kasancewar tana makwabtaka da birnin tarayyar najeriya abuja da kuma jihar kwara da nan ma aka samu rahoton wasu mutane biyu da suka kamu da cutar da kuma mutuwan mutum ɗaya ya sa ta ɗauki matakai na karta kwana domin dakile bazuwar wannan cuta kamar da kwamishinan lafiya a jihar dr muhammad Makun sidi ya shaida min ta wayar tarho kusan mutane ashirin 27 a wurin da muka killace don sun shudanya da wani da ya dawo daga Legas. Mun shi wannan din da ya dawo daga Legas ba mu da yana da cikin ka'idoji cewa duk wanda ya fito daga sashen da ake da irin wannan annoban Fulani sun cuɗanya da shi don mu tabbatar da sakamakon nashi ba ko ta ga dalilin killace su kenan. Inda ya ce yanzu haka akwai mutane ashirin da bakwai da aka killace inda ake duba lafiyansu bayan da suka yi mu'amala da wani mutum ɗaya da ya zo daga birnin Legas. A waje ɗaya kuma shugabannin majalisar dattijai da na wakilai sun bi sauran 'yan Najeriya wajen nuna rashin jin su don dangane da yadda ake raba kayayyakin masarufi domin rage radadin wannan cuta ta coronavirus a Najeriya kamar da suma wasu talakawan suka shaida man. A tallafin da ake ba mutane zuwa zuwa shin da biyar ai har yanzu mu da waɗansu mutane har yanzu ba mu san ana ba da tallafin ba ya kamata a ƙara yaɗa maganar tallafin tun da wannan larura ta taso waɗansu ma ba san ma gwamnatin tarayya da tana tallafi ba kamar irin irin ni ban da jiya da na ji ko shekaran jiya an ce wai dama ana ba mutane dubu biyar dubu ashirin su yawancin talakawa ba sani ba gaskiya iya eh dai ake mu dai muna je ana hudu ana rarrabar da taimako ana rarrabar da kuɗaɗe da abinci amma wallahi gaskiya wallahi tallahi ba mu gani a ƙasa ba tsakani da Allah in za a raba wannan abu a raba shi tsakani da Allah ko ba gaskiya ba ce Jibrin murya Amurka daga Najeriya. sauraro kada dai kuma kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, in shugaba Donald Trump a jiya talata. yana mai zargin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da gazawa wurin dakile annobar covid-19 sun ce kiran ba daidai ba ne ba su fahimci kiran ba in ji trump yana faɗa wa manema labarai a fadar white house yana mai nuni da cewa an alakanta china inda cutar ta fara barkewa cikin girmamawa da alamar suna riko da manufofin china in ji shugaban kasar ya ce ya kamata a duba wannan batu amurka ita ce mai ba da gudunmawa ga hukumar ta who da aka tambaye shi ko shin ya dace a dakatar da taimakon kuɗin ga hukumar a daidai wannan lokaci na yakin annobar shugaban ya musanta yana cewa yana ba da yin haka amma kuma ya gyara maganar sai ya ce za mu duba wannan batu sai dai hukumar ta who ba ta mai da martani nan da nan ba jihar wisconsin da ke tsakiyar yammacin amurka za ta jira har zuwa kalla ranar litinin don fitar da sakamakon zaben fidda gwani na shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat wanda mutane suka je suka kada ƙuri'a duk da damar da ke akwai ta yaduwar cutar coronavirus jinkirin dai zai baiwa jami'an zaben isasshen lokacin tattara ƙuri'un wasu masu zaɓe da suka yi amfani da hanyar aikewa da sako don su kada ƙuri'unsu za a iya gabatar da su a jiya talata a cibiyoyin zaben da aka bar su a buɗe muddin ƙuri'un suka isa a ranar litinin domin a kirga da su a rage adadin cibiyoyin zaben sosai a duk faɗin jihar tare da ɗaruruwan ma'aikatan zaben da suka ƙi sunta alkawarin da suke na yin aikin zaben saboda tsoron kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus yayin da suke duba sunayen masu kaɗa ƙuri'un da ba su yi rijista ba a milwaukee gari mafi girma a jihar cibiyoyin zaɓe biyar ne kaɗai daga cikin 180 aka buɗe amma an samu dogayen layuka da masu kaɗa ƙuri'a da suka rika ba da tazara a tsakaninsu a lokacin buɗe cibiyoyin zaɓen. a yayin da ma'aikatan lafiya suke ba wa jama'a da ke cikin layukan takunkumin rufe fuska yayin da rana ta masu kaɗa ƙuri'a suna shafa kusan sawoyi biyu da rabi kafin su jefa ƙuri'arsu. da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu je ga rahotonmu na gaba. Ba wani sabon abu bane a ga jami'an tsaro na amfani da ƙarfin ikonsu wajen cin zarafin al'umma fara hula. kuwa 'yan kwanakin nan hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun fitar da wani rahoto da ke nuna yadda jami'an tsaro a najeriya ke cin zarafin 'yan ƙasar a yanzu kuma da gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar ana zargin lamarin ya wuce gona da iri ibrahim abdulaziz na ɗauke da rahoto akan irin wannan cin zarafin baya dai ma ga matsalar kuncin rayuwa yanzu haka wata matsalar da ke tasowa sakamakon dokar kullum da aka kafa a jihohi domin yaki da bazuwar kwayar cutar ta coronavirus ita ce ko ta zargin wuce gona da iri da kuma cin zarafi da ake wa jami'an tsaro na babanan shine wanda ya faru a garin fufore da ke jihar adamawa inda wasu 'yan sanda suka amfani da karfi da kuma barkonun tsohuwa kan wasu da suka taru domin bikin ajin aure lamarin da ya kai jikatan kusan mutum goma ciki mako har da mata kuma da ba don sarakuna sun kai dauki ba da wannan lamari ya jawo tashin hankali a garin. Ku wai ko me ya faru ga dai ta bakin wasu shaidun gani da ido caje ne an kai an ka dauke yan sanda sun ka caje sun ka min kuɗi na duka a bakin mangoro na an mata min ta gatsa baki an bani kashi Sa abun da na musu ba ina tsaye kawai na sana'a ta an kaci na. suna irin sun gama ne ma kwata an gama ma irin wasan da ake ana ma an gogodiyan nan ne fa suna kokarin su tashi ne kawai sai suka zo suka haura musu kawai suka wasa musu yan sanda aka sa tiya ga kuma a lungu fa ba a waje ba ba ba a lungu fa suke suna wasan su kawai suka zo yaran mu kawai suka sa a ga shi da suka faɗi kawai. Gani yadda lamarin ya so kazancewa ya sa wani basarake a yankin alhaji abubakar mahmud da ke zama hakimin riba da shiga tsakani a wayan nan da suke aikin nan akwai wani wanda ya wuni buguwa don haka in har mutum yana cikin aikinsa ya shigo da wasu abubuwan da zai kawo damuwa in kuma mu kuma mun yadda mun biye masa menene karshen gaskiya za don haka ni roƙon da nake muku na dauki alkawari na zan kuma tabbatar da cewa na fi da hakin ba wanda zai tozarta muku to sai dai kuma a matana ta mai da na 'yan sannan jihar adamawa ta kuwa ta zargin wuce gona da iri to amma kuma ta tabbatar da akwai lamarin dsp suleiman yahaya guroje shine kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana min abin da ya faru. Ibrahim Abdulaziz gaskiya ne abin da ya faru a nan garin Fofore inda labari ya iso mu cewa jami'an 'yan sanda wayanda suke faman tabbatar da wannan doka na hana fita. suka ji wani wuri inda ake ta ihu suka garza wurin domin su ga me ke faruwa inda suka tarar da akwai wasu ne suke wurin suke shan abin da aka fi sani da madaran sukurda nan take jami'an mu suka kama mutane guda uku to daga baya mutane suka nuna bacin ransu da kuma suka bi su da harbe-harbe da jefe-jefe to wannan ya dan tayar musu da hankali inda kuma suka dauki matakai na kariya inda suka yi harbin barkonon tsohuwa sannan aka tarwatsar da mutanen da suka taru a wurin to daga baya labari ya sake iso shi dpo na fufore a kan cewa sakamakon harbin wannan barkonon tsohuwa akwai mutane kamar guda uku wayanda suka shaƙi wannan abin sannan ya yi musu illa nan take ya sake garzayowa aka ɗauke su aka garzayo da su zuwa asibiti aka yi musu jinya aka sallame su kuma har yanzu da nake gaya maka babu abin da ya faru sannan kuma ba mu samu labarin ko wani ya rasa ransa. Koma da menene fatako shine ma Allah ka wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzanta wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yawa. Mm. Wallahi akwai matar da ga sunan mun muna ji a ta kafafan na ta kashe ya ai dan baki bani na yi landin kamar na koro bayanin na da birnin wanda da kin bani na je inda zani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba abin da ke domin mutane kake yi wa magana sai tun a farko shimfiɗa ta eh. ya ce miki duk zan tukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja mm. illa ka ce ƙari zan yi da faɗaɗawa. Ka ga in kin ɗauko ina magana ne bangaren mata. to kuma na zo kan magana ki ta ko ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba wa to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wata san in ta yi hmm. ta shiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan hmm. tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba hmm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka ɗan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to tun ga in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba tarbiyya ba ce komin ilimin ta wata ba za ta iya aikata shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ki ana gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku ba sa kongo to ke ma inda kika je za ki da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki ɗauki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da nufi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play role ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani wanda za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi a da zabura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin cases ko in ce mun san cewa muna yin cases kuma ko ba ka zuwa kotu a ka na mace ka san 'ya'yan da uwarku ba ta gidan ubansu mm. akan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice ki saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce ini eh, sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa you imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa yawa game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ki ya nemi ta wani ba amma abin ya ki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin shi lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru sa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko kan lalle kin ga ba rinna wannan wannan wannan bayanin naki sai ya tuno min ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da dai mai kina tafi a kan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko mm. mutum fakta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya mm. da na coming across da ina mm. wacce ta so ta ce ita nan wanda so take an kashe mata aurenta na ce a kan ne mata da yawa irin dai abubuwa ne ba su yi danganta daga ƙarshe da take gaya labarin labarinta take cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake menene ta ce mijin shi ya haima zuma abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na faɗa wata gaba ne ma mm, mu mm. kalle su kan lokaci ya hana mu shi ne gaba ne maza da kansu su suke contributing wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta kashe wajen zuciyar ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya cuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma sun da Allah halittu na miji ba da shi halittu na ba shi ya fifita shi. Hmm. To abin da nake so a nan shi ne ita ‘ya'ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga fiye haihuwar mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji shi ne da mana cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa da wani abunsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. sa da wasu abubuwa daga karshe akwai san da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin na sai ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa sai haka zai kore ni daga ɗakinsa na kuwa sai nan tunanin anya wannan gugutu ne to da ga anan banda maza da suke tauni misali yanayin wadata duk da Allah ke su shi ya dai gwargwadon arzikin amma ba ki da gangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta da ba muna wai ba wa mace uzuri ta yi hakan ba ne, amma muna so maza su duba su kalli gidajen su sa ido a kan su wallahi matan nan ta ce in na kalli nan sai in ji kamar in shaƙe su. in na kalli da nan sai in ji kamar in halata a ni ya na ba ƴaƴa ba ne da ke na yi mai kuka na yi mai kuka yadda kika san to kin ga anan maza da suka su ne kawama ta ke hannunsu maza da Allah ya ce musu su ne arrijalu kawamu da adan nisa Allah ya ce musu rijalu da daraja so su ma suna da niyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekashewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace Ko ai ai ko gashi ne miki shara barista aisha sai ki kora malama babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke din ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a ƙasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara wani tsari ne mara kyau a ƙasar hausa aure a kan mani mutukar ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin mm. gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mani sana'a alaikum ba'a idan ka sami babban ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa mm. wannan uku ba ya alanci nan kawai ba mm. akwai maganar warin ilimi a ciki mm. akwai maganar duk sanda ciwon ɗaya ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da goyo to wannan financial ability dinka na aure ba a ka kwabar waɗannan idan ba ka da tartibiya da jirgin sana'a da za a yi waɗannan to fa aure na nan a babin maniji, wanda al'ada ce a ƙasar hausa mm. da mutum ya ɗan fara samun tarbiyyar ko bana zan a ta sauye ke kawai sai a ce a yi masa aure na tunoyin cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba sau da yawa idan mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a'a hmm. muna magana on behalf of mata ne hmm. jamu mata ne hmm. to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ana tilas masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam a gaida tu ma'azu to sai ku ci gaba da aiko muna da ra'ayoyinku a ko da yaushe yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. laraba wani jami'in kasar birtaniya ya ce minister boris johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin london da ake masa maganin cutar coronavirus karamin ministan lafiya na kasar edward argar ya ce johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya tun a ranar lahadi ne dai aka kwantar da prime minister asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa biyu bayan gwada shi da aka yi aka kuma same shi da cutar coronavirus kasuwannin nahiyar asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani amurka za ta ɗauki matakai mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who in ji shugaba donald trump a jiya talata yana mai zargin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da gazawa wurin daƙile annobar covid-19 masu sauraro anan zamu jalin zamin shirin sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu anjima kaɗan cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu bar mu miƙa gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga Yariman Zazzau, Alhaji Manir Jafaru da sauran jama'ar sa ta Zazzau. tare da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Jinjina ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Peace salam.